hukunce-hukuncen layya layya ne suna ne ana yin layya ne daga mahimmatul al'amur dabbobin gida dabbobin ni'ima irin tusirna wato tuma da kuma wato sami mai karayin fira na ka mai karayin fira wato ma'ana wanda ya ya kai shekara ɗaya ko wata takwas wanda ya fi dacewa a yi layar da shi wato rago kuma namiji shi jaza'u sannan kuma sai wato tattirna na ainihin tinkiya wato shi da tinkiya wanda ke tattirna shi ne wanda ya kai wata shida ko biye da wata shida sannan mai karayen fira na ainihin wato rago ma da kalafin sana a saniya wanda ya shiga cikin shekara na biyu shi kuma sanuwa ya shiga cikin shekara na uku raƙumi ya shiga cikin shekara na shida lokacin ta sananne ranar sallah bayan sallar liman ranar idi bayan sallar liman da ko bayan yanka bayan liman ya yanka wasalihi da bayan sallar wato ya ce ranar da liman ya yanka da kuma ranar biyunsa da ranar na ukunsa ba a yankawa da dare su a na malikiya ke na kwana uku ne kawai da ranar sallah da ranar na da ranar uku a gani babu su Wasu ba su dauka cewa bayan sallar kwana uku ba bayan sallar kwana biyu ne kawai ake layya a gari sannan ba a layya da dare la laila ba a yanka dabba da dare ana nisanta duk wani irin aibi duk abu da san aibi ne a wani layya ana nisanta aibi wanda yake mai muni kamar makanta eh, da kuma mai ido daya shi duk ba a ba da shi da rashin lafiya da daga cewa ya bushe a gane ya ƙeƙashe ba bai da bai da ainihin kitse wal'arar da gurgunta da kuma yankewa mafi yawan kunne ya zama mafi yawan kunne babu shi wani ba bayarwa da karyewan kashi a karyewan kaho in yana jini ƙaho ya karye kuma yana jini ba za a ba shi ba mai karayin fira ne

نفس الهواء نعم وقوله لعله كان يتكلم شيخ قوله da faɗansa sallallahu alaihi wasallam wataƙila ya kasance yana magana ne da abin da bai shafe shi ba kuma yana rowa da abin da ba zai wadatar da shi ba nan kamar yana magana kan irin balaga na manzo sallallahu alaihi wasallam wataƙila mutumin yana magana ne da abin da bai shafe shi ba kuma yana rowa da abin da wato ba zai wadatar da shi ba eh wa qawlu ce da gari da gari da gari da gari نعم وقوله ذل وجهين لا يكون عند الله وجيها mai fuska biyu baya kasancewa a wajen Allah mai daraja inda har mutum yana da fuska biyu zai towa mai daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da hannun manzon sallah sallah daga kila wa na ji an ce mutum ya ringa yada abin da bai da tabbas a kan shi da yawan tambaya da tozartar da dukiya ɓannan dukiya da hani da kawo shi zai hana nashi amma yana so a bashi da saba ma uwaye da binne 'ya'ya mata da faɗarsa cewa ka ji tsoron Allah duk inda kake cewa ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummunan aiki don ka shafe mummunan sannan ka yi wa mutane mu'amala da ɗabi'u masu kyau da kuma cewa safiyayyen al'amura su ne tsaka tsaki don wannan kamar magana ne na masu hikima magana ne na masu iya magana masu hikima sai aka shinkina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ku eh. da faɗarsa ka so masoyinka da sauƙi ƙwarai watakila wala'alla zai iya zaman cewa abin ƙinka zai a wata rana in ka so shi ka saki jiki gare shi nan gaba zai iya ba kwaf ɗaya wata rana da cewansa zalunci da ranar tashin kiyama Eh da faɗinsa a cikin sashen addu'o'insa. Ya Allah lalle ina roƙonka rahama daga wajenka. Wanda za ka shirya da zuciya na da ita? Wanda za ka tattaro al'amura na da ita? Wata lumbu biya shafi kuma za ka haɗa ainihin wato watsewa na. wato za ka haɗa abin da yake yawo watsu daga gare ni kuma za ka gyara abin da yake ya faku daga gare ni kuma za ka ɗaukaka abin da yake a halarci abin da ke gashi gare ni gashi gaba gama na misali za ka ɗaga abin da yake tarfa'u biya shahi za ka ɗaga abin da yake halarci a gare ni wato zaki biya amali kuma za ka tsarkake aiki na da shi wato kuma zaka zaka yi ilhama zaka cusa min ainihin ilhama na shari'a ta da ita zaka cusa min ilhama na shari'a ta da wannan ainihin addu'a din wa taruddu biha za ka mayar da ainihin sabona da ita da wannan addu'a ka mayar da sabona zuwa gare ta Kuwa za ka tsare ni da ita daga duk wani mummunan abu ya Allah ina roƙonka wato babban rabo a wajen hukunci wani zura shuhada da kuma liyafan da ake wa shahidai ina roƙonka babban rabo a cikin liyafan da ake wa shahidai ni ma ya zama ina cikin wa Aisha. da kuma rayuwa irin na masu arzikin lahira da kuma nasara akan makiya ila ma rawazul kafa an anil kafa zuwa ga abin da taron jama'a suka ruwaito daga taron jama'a na ainihin wato a wato makamat ne wato wuraren da yake tsayuwa yana magana dangane da wuraren da yake tsayuwa yana magana da kuma muhazarorinsa da hudubobinsa da addu'o'insa da kuma yanayin yadda yake neman aure usulubin shi na neman aure da sauransu da kuma al'aura na shi wanda babu saɓani cewa shi ya sauka daga cikin wannan ya sauka a wani barkaba. ba a kiyasin wani shi da shi akan wannan martaba da ya soka wajen iya magana da hudu ba wato ya tattaro wani irin rigayi wanda babu mai babu wanda yake da iko akan irin ikonsa وقد جمعت من كلماته وقد جمعت من كلماته التي لم يبقي na حقيقه انا maganar shi wanda ba a riga shi zuwa gare ta ba shi kadai ya fara faɗin maganganu duk duniya ba wanda ya taba ba wanda ya riga shi faɗin kuma babu wani wanda ya sami iko ya zuba a cikin ramunsa wato ma'ana kar magana da cewa mutum ba zai iya zuba a cikin ramin wani ba wato ma'ana ba zai iya aikata abin da ya aikata ba babu wani ɗaya wanda yake da iko ya zuba a cikin ramunsa ka ɗaure kamar cewansa hamiyar wabis tanda ya konu in al'amari ya tsananta annabi yakan ce hamiyar wabis tanda ya konu ya yi tsafi yanan al'amari ya yi tsanani sosai ke nan kuma ya mutu yana mai turmuza hanci shi ƙasa wannan kiraya ne na mutum ya mutu babu wanda ya kashe shi ya mutu a wulaƙance a gane ku mata ba an tsanfi ya mutu yana mai turmi da hanci shi wato ya mutu a wulakance wala sannan layin yuzawu mu'min min juhurin Malatai ba a tsarin mumini a rami sau biyu wato ba zai yi a cuce ka wata a ƙara cutanka in dai kai mumini ne in an cuce ka sau ɗaya ba a ƙara ka na biyu shi ne ma'ana ba a tsarin mumini a rami sau biyu man mu'iza wato mai arzikin lahira shine wanda aka mai wa'azi da waninsa ba sai abin ya faru kashi kanshi ba an mai wa'azi da wani zai wato gani ga wani ya yi shi wani tsoron Allah a gani kaga wani ya yi kuskure ga irin abin da ya same shi sai kai ka kiyaye ta hanyar abin da ya yi wani sai abin ya zo ya same shi sannan ya kiyaye ina ba gani in dai abu ya same shi ba to shi yana ganin har yanzu da saura shi tunanin shi wancan bai da wayo ne abin ya same shi bari shi ya zara ya bai an gani da sau haka mai arzikin lahira shi ne wanda aka mai wa'azi da sa to wannan abu ne ke na is not na uku na bakwai eh. na الحديث الآخر ضعفه الألباني رحمه الله في الاحتجاج وضعفه كذلك معناه ذكر السائل ما هو إذا بغيره أخرجه مسلم هذا الشيء من حديث ابن مسعود ذكره ابن كثير في تفسيره اللفظ واللفظ هو كذلك اللفظ من حديث فقبات مسلم يفتح شيء wani ruwaya lafazin na akwai ruwaya bukari da zahiri wanda ya nuna ba ya ce a karaje a akwai ruwaya bukari shi ne ce ruwaya a wani a ƙarshe a karaje muslim ruwaya eh, ne hmm. ibn masud ya magana ya isa da ya wasu musulun ya roto sannan ibn majah ya roto an ibn mas'ud marfu'an na marfu'in ne bai tabbata wa. mawqufi zuwa ga ibn mas'ud shi ya tabbata na da kuma 'yan uwanta akwai 'yan uwa irin wa'annan mangaru na hikima Mai ma yudriku nazir al-ajab wanda mai nazari zai riski abin mamaki fi mazmani haga abinda wannan manzanin ya ƙunsa zai ci abin mamaki kan abinda kalmomin suka ƙunsa na hikimomi hikamina sannan kuma tunanin shi yana tafiya fi adani hikamina a cikin wato a cikin wato hikimomin ta na ƙasa ƙasa hikiman da yake na ƙasa da wannan wanda bai kai wannan ba hankalin shi na tafiya ina kuma ga irin wannan hikima wanda manzo Allah ya faɗa wa qalahu ashabu sahabban bashi sun ce masa ya rasu da ba mu taɓa ganin wanda ya fi ka fasaha ba wa ma yamna uni bai zai hana ni zama to bai fasaha an saukar da ƙur'ani fa da harshe na ne harshen larabci wanda yake bayyanan ne Is isnat a kare da wuta barani bil kabir min hadisi abi sa'id al-khudri ba a yi magana da isnadin shi ba wa ƙala da ukura bai da annimi ƙuraishi wato sai dai cewa ba ni daga ƙuraishawa nake a yagacin da ƙuraishawa ne dole in zama to bai fasaha kuma na taso a ƙabilan bani sa'ad na taso a ƙabilan bani sa'ad dole zan bai hikima a ga da izin jiddan sai aka tara mai da wannan wato karfin fito da magana yana da karfin bijiro da magana wato arizar silbaniya wato karfin bijiro da magana irin na ƙauye da kaurinta a maganar ƙauye wato ana yana da kauri yana da kuma karfi suna amfani da yarurruka masu karfi lugogi an gane ku an tara ma annabi ƙarfin bijiro da magana irin na ƙauyawa da kuma kaurin magana sannan wanda sa'ata alfazi hajjina da kuma sauƙin lafunza na birni mutanen birni suna amfani da yare mai sauƙi su shi annabi yana da dubura biyu ga irin irin uslubi na na ƙauyawa da suke magana wanda su ne asalin larabawan sannan kuma da kuma sauƙin lafunza na 'yan birni wajen magana da kuma ƙayatuwan magana irin na birni inda suke ƙawata manganu zuwa ga ƙarfafawa na ubangiji allazi madadahu wahayi wanda ya ƙarfafa shi da ainihin wahayi allazi bi ilmihi wato bashari yurgu hmm. wanda wani dan adam baya iya kewaye ilimin shi dan adam baya iya kewaye wannan abin da sani ummu ma'abar ta faɗa radiyallahu anha fi wasi wajen siffanta ta tana siffanta irin magana annabi sallallahu alaihi wasallam kulul kulul manzik annabi mai zakin magana ne yana da magana ko maganar shi daci daci la nazara wala hazara an gani babu babu surutai wato babu ainihin karantawa ko babu ainihin surutai da yawa Ba mu tutan banza baya karanta magana ya zama to maganar shi bai cimma abin da ake so ba baya yin haka sanan kuma baya surutan banza duk abin da ya faɗa yana da amfani bai da wata magana a cikin magana ce da ya cire kaza kenan maganar shi ba a tauye wani abu ba gomi ba a wuce gona da iri ba a surutan da ba su da amfani Eh? nuzimna kai ka ce furicinsa wato kayan kwalliya ne ababen wuya ne ba kiya eh, ne wanda aka tsara ka ce manganinsa ɗakiyoyi ne da aka tsara ya kasance mai daga sauti yana da ainihin murya mai dagawa kuma yana da kyakkyawan sauti kyakkyawan canjimi sallallahu alaihi wasallam نعم ايه لا يكون مين لا يكون عند الله وجهان انظر وجهين mai fuska biyu munafiki bai zama mai daraja wajen Allah an ce mutum yana da fuska biyu ya je wajen wayannan ya yi magana ya je wajen wayannan ya yi magana daban baya zamantowa mai daraja a wajen Allah bai inganta ba yi hadisun umu ma'abarci ba da ifi نعم أمثلة على القول misalai akan mafkudi wanda yake sabawa gwargwanin samuwan shi mafkudin da kuma rashinsa za a raba gadon a matsayin yana nan kuma za a raba gadon a matsayin baya nan yu'amalu bil azar za a yi mishi mu'amala da abin da zai fi cutar da shi abin da zai fi tauyin shi misalin mutum ya mutu ya bar kuma to mace ta mutu ta bar mijinta ta bar uwarta da kuma yan uwanta guda biyu ne abbai akul li abin Da sannan kuma akwai wani dan uwa li abi wanda babu shi me ya gada kowanne daga cikin su na amalu mas'alatan ala annahu hayyun za mu aiwatar da wannan matsala a maɗoka yana raye za a kasa dukiyar ga miji ga uwa kaga miji yana da nawa yana da rabi ko miji yana da rabi sannan ita uwa tana da ɗaya cikin uku don babu wanda ya kare da an su biyu ne 'yan uwan akwai 'yan uwa 'yan uwa li'abbai akwai 'yan uwa li'abbi to ita uwa saboda 'yan uwa za su ci ɗaya cikin shida uwa ɗaya cikin da sannan ɗan ah, uwa abi da yau da da wayannan za su raba da zakar misal azul husayn ko uktain ab da kuma uktul ab da akul hmm to saboda haka za a kasa dukiya saboda samuwar miji da uwa za a kasa dukiyan goma sha biyu in kasa dukiyan goma sha biyu miji yana da rabi nawa ne rabin goma sha biyu shidda sannan ita uwa tana da ɗaya cikin shida na goma sha biyu nawa biyu sannan yan uwa shagiɗai da wannan za su raba ne za su raba nawa ya rage kudin hudu za su raba ne zakar bisa na zulun sayin na'am to na biyu za mu aiwatar da matsalan akan cewa shi ya mutu an gane ku za a kasa dukiyar shida saboda samuwar miji da uwa a nan miji da uwa saboda akwai yan uwa da abai da kuma akwai yan uwa da abai guda biyu ko da kuma dan uwa da abbi na ya ce uktu li ab uktu li uktu li akwai akwai akwai akwai abu baya an kaddara shi ya babu shi kaga shi tunda babu shi misali kaga abin nan shi miji yana da rabi har iraye ba wanda ya kare shi rabin shida nawa uku sannan ita uwa tana da ɗaya cikin shida saboda yan uwa guda biyu kaga ɗaya kenan ko nawa ya rage sannan yan uwa ne abbai suna da sulusai ne sulusai ne na shida ai ba shi kenan ba tuwa batiri na shida guda hudu ne hudu to za a yi auli akwai abin da kira auli za a yi auli da biyu a gari shida ne a cikin shida shirin guda biyu rage kawai ko su suna da tuwa batiri ne na ainihin shida to basiri da da kuɗi ne to kuma biyu aka samu sai a yi auli da biyu a ƙara biyu a kai an gane kamar gaban kuɗin an ƙara buɗa shi kenan kamar misali a ce kuɗi ne wanda yake naira sai aka canjin shi sai ya zama to silalla misali to shine auli to yanzu an mai auli ya zama takwas saboda a fitar da wannan hudun a ciki an gane to wannan shine matsalatul hayat matsalan a ɗauka yana raye yana inganta daga goma sha biyu miji yana da rabi uwa tana da ɗaya cikin shida shine biyu ita kuma kowace 'yar uwa tana da ɗaya shi kuma ɗan uwa da abi yana da biyu shi ne zakar misal unsa yayi to matsala mu ɗauka ya mutu yana inganta daga shidda yana yin auli zuwa ga takwas miji yana da sulusi na shida shida uku ita uwa tana da wato uh, nawa ɗaya cikin a cikin shida shine ɗaya yan uwa suna yan uwa guda biyu suna da sulusai ne shine hudu kowace tana da biyu mu duba zuwa ga matsaloli guda biyu na ji da annabai na kuma tawafuk eh sun yi tawafuki a cikin rubu'i wani ina suka yi tawafuki a cikin rubu'i a ganin takwas wanne ne takwas ɗin a ah, takwas da sha biyu ne an yi auni da guda nawa ba ya zama takwas ba takwas sha biyu an gane to kuma mai takwas sha biyu wannan nanzu eh, ila mas'alatai najid anna bainahuma tawafuqun fil rubu sun yi tawafuki a cikin rubu'i um, hmm? a wannan biyu nan hudu uku nan wannan biyu ne da wannan uku nake magana Eh, miji yana da uku na wani hudu haka wannan wannan an kasa dukiya sha biyu wannan wannan wannan wannan wannan kuma takwas ko eh wancan shi yana da biyu suna da shi wancan yana da nawa eh, shi wanda baya na yana da biyu don haka sa sha biyu ba yana da nawa sha biyu ne a cikin sha biyu yana da biyu don eh. haka sa wajen wannan yana da rabi kenan a wannan hmm. shi miji yana da rabi Duk yana da rabi ko to shi wancan shi wancan dan uwan da dai abbi nawa yake da shi ba biyu ba yana da biyu anan ko anan ko ba anan da baya nan kaga gashi nan an doka yana rayi miji yana da rabi shine shida wannan uwa tana da rabi eh, eh, shi shine biyu yan uwa da abbai suna da nawa da daya ko akul abin maf'ul yana da biyu yana da biyu an kasa dukiya sha biyu kenan to an kasa dukiya nan takwas a kadara eh, ya mutu miji yana da uku shine ɗaya cikin a miji yana da abinan rabi uwa tana da ɗaya cikin shida shine ɗaya yan wali ɗaya abbai suna da sulusani ne hudu an gani? wato eh, wannan ya zama takwas ba? Hmm, shi ne shida a eh, dama da su biyu ne a ƙara musu biyu saboda samu kuda a ciki shi ne ce fana a kuzu wifka isnai ashara na garibu hafi samaniya sai mu ɗauki wato wafaƙi na goma sha biyu goma sha biyu sai mu buga shi a cikin takwas wani a eh, sai zama 24 3 times 8 24 wannan kuma 2 times 2 times 12 shi zai ba mu 24 a gani in ma 3 times 4 ya zama ba mu 24 ko kuma 2 times 12 nan wajen 3 da 2 din nan ne na bai fito ba a nan ne fito da shi ina ne ننظر إلى المسألة نجد أن بينهما توافق في الربع زي ما sha biyu da takwas sun yi muwafaka wajen rubu'i wajen rubu'i wato haka ce wanda ba fauna na 8 zai ba mu 2 wanda ba na 8 zai ba mu 2 wanda ba na 12 zai ba mu 3 wato sun yi muwafaka da sha biyun kasan an kasa dukiya ne na farko an kasa sha biyu na biyu kuma an kasa shi nawa takwas to da takwas da sha biyu sun yi muwafaka wajen rubu'i in ka duba za ka ce wani ba na 8 zai ba mu 2 1 over 4 na 12 zai ba mu 3 wato ma sai yi muwafaka in aka yi haka zai zama to kowanne in kai multiply zai baka 24 sun haɗu wajen rubu'i 1 over 4 na wannan 2 1 over 4 na 12 na wannan 3 to wannan 3 din wannan 2 times wannan 12 din 24 3 times 8 24 kaga sun yi muwafaka da rubu'i kenan tunda kowanne kai times zai baka 24 mangari eh shi ne ya eh. to sai mu na kudu wafkar isnai ashara sai mu ɗauki wafaƙi na isnai ashara shi ne biyu shi ne wafaƙin shi sai mu buga shi eh sai mu buga ok na sha biyu shi ne uku an gane na sha biyu shi ne na takwas kuma shi ne biyu to sai mu buga na sha biyu cikin na na wancan na kamil na wannan sai ka shi cikin takwas shi kuma na shi kuma na takwas ba ka shi a cikin sha biyu an gane kowanne zai bamu daidai 24 wannan amalin jami'a sai mu aikata abin da ya hada su sai mu aikata wani abin da ya hada guda biyan. yanzu za a yi jami'a din za mu tsaya mu tsaya nan sai mu eh. an gane kan kagaratun ko Thank you. na farko an kasa shi goma sha biyu ne ya kasa shi sha biyu a matsayin yana raye in yana raye za a kasa dukiya sha biyu saboda a fitar da rabon miji rabi ko rabin sha biyu shidda ko sannan ita uwa tana da ɗaya cikin shida saboda akwai biyu daga cikin yan uwa an gane to ɗaya cikin shida sha biyu nawa biyu ko sannan yan uwa li'abbai gaba daya akwai yan uwa li'abbai biyu akwai kuma li'abbi guda daya kaga za su ce abin da ya rage za su zama asibai an gani nawa ya rage a cikin kuɗin a cikin sha biyu to kuɗi za su raba da zakar misali da zurfin saye shi ne kowanne daga cikin mata ya ɗan ɗaya namiji ya ɗauki biyu ta wancan rabon ya fito to wannan kuma saboda samun miji da uwa da 'yan uwa li abai ba da abin kuma ne saboda samun akwai akwai mai rabi akwai mai sulusi saboda samun rabi da sulusi to za ka tafi ya goma sha biyu miji yana da ainihin rabi na goma sha biyu shi ne nawa an za ka tafi ya taɓa shi da kai abuwan saboda samun rabi da kuma sulusi kaga ga duba kasa rabi one over two one over three lcm nawa ne One over two one over three six six kenan six ne lcm ɗin ga duba one over two ga six two times three six ne baka six six za ka zama dukiya shida to wajen kasa dukiya shida shi miji yana da rabin shida shi ne uku uwa tana da sudusi saboda 'yan uwa guda biyu nawa ne sudusi shida ba ɗaya ba eh. a gano kafin fitar nan hudu ko nawa ya rage biyu to gashi kuma wa'annan za su ce za su ce ne tulisani na shida ga hudu ne eh. to kuma biyu ya rage shi? da biyu ya rage ta yaya sai a yi auni da biyu sai ya zama to takwas eh. an gane sai a fitar da wannan guda hudu a fitar da hudu to kaga ya zama takwas to takwas da sha biyu sun yi wajen wajen wajen nawa ba su wajen rabi ba a gani tunda kan suka duba rabin rabin shida rabin wannan hudu za ka ce ya zai zama nawa amma an ce sun yi muwafaka da ainihin rubu'i 1 over

in aka sashi a matsayin aka ce miliyan ce miliyan shida jima miliyan shida ko miliyan shida aka ce to wannan yana da rabi ba miliyan uku ba sannan wannan uwa tana ɗaya cikin shida na miliyan ɗaya ba miliyan ɗaya ba miliyan nawa ne miliyan sai wancan zaraba da zakar suna zuwa wannan a wannan gari biyar biyar wacin wacin idan za a aure a shi na kudi ba za a aure ba kawai ne saboda eh inda na kudi ne Allah za a samu zai zai fito za a samu a samu ne shi kowa a da masu ne ai ba a makantara sai dai kuɗi sai dai kowanne daga ciya ya ga a ga wani wannan gidan miliyan kaza ne wannan miliyan kaza ce ko kowanne ya riƙe ya gaba zai yi ba dole kuɗi insha Allah baraka